Shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa, Solomon Adeola Olamilekan ya koka kan yadda wasu shugabannin hukumomin gwamnati ke kin bayyana a gaban kwamiti domin kare kasafin kuɗin ma'aikatunsu. kan ya ce batun rabon kuɗi domin yi wa jama'a aiki muhimmin lamari ne a tsarin dimokuraɗiyya. Saboda haka yana kira ga shugaban kamfanin man fetur mai zaman kansa na ƙasa Mele Kolo Kyari da ya bayyana a gaban kwamitin a yau Alhamis. We are hereby directing that within 24 hours the Group Managing Director of NNPC Nigeria Limited, should appear before the Senate Committee on Appropriation laikon ya ce akwai wasu batutuwa na kuɗi har naira tiriliyan goma sha ɗaya da Mele Kolo Kyari zai bayani a kansu. A lokacin da yake jawabi kan muhimmancin sauraron ba'asi da bayanan masu ruwa da tsaki kan kasafin kuɗin, sanata mai wakiltar jihar Neja ta Gabas kuma shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dattawa Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin haske cewa. An kira duka jami'o'in gwamnati su zo su ji irin bayanin da ake ciki akan wannan kasafi saboda kowa ya mika kansa a zo a zauna a yi nazari a gama da wuri saboda a samu kasafin kuɗi a samu a gabatar da shi ga majalisa a gama kaiwa shugaban ƙasa ya sa hannu saboda a fara muna neman mu kawo hanya ɗaya wadda yake idan aka bi ta wannan hanyar kai in kana cikin masu kula da wannan abu za ka danna botin ne kurun zai nuna maka nawa aka samu nawa aka ansa daga ina ne daga ina aka kai yaushe aka ansa duk zai nuna maka wannan to abin da muke so mu yi kenan kaga aka yi haka bayan da za ka yi ka tara kuɗin gwamnati ka zuba a jihunka kamar kuɗin ka bai yiwa. amma ga shugaban jam'iyyar sdp ta ƙasa shehu musa gaban ya ce akwai abin dubawa a wannan kasafin kuɗin. mun ba majalisa shawara cewa su dubi wannan budget din su gyara ta ya zamanto cewa budget din nan zai ma al'ummar najeriya aiki mun ba da misalai yanzu in kana nan abuja kana neman plumber wani abu ya ɓaci a gidanka ko za a sai ka ta nema da wuya ka samu saboda ba za ka samu wanda ya san kan aiki ba sai dai ka nemo wani ya zo ma ya bata maka gida babu su mun ga budget din nan bai dace da abin da ke gudana a najeriya a yau ba mun kalli kasafin da aka yi na budget din kuma kusan in ka dubi tarihin budget na najeriya yawancin budget din ana yin shi domin mutane ne kawai da ke gwamnati ba don al'umma da ke kasa ba shi yasa duk shekarun da ake budget ba za ka gani a kasa inda rayuwar al'umma suka canza ba. A ɓangaren majalisar wakilai kuma kwamiti ne ya ba da umarnin a kamo gwamnan babban bankin Najeriya Olayemi Kadoso da kanta janar na ƙasa Madam Oluwatoyin Madenyi da wasu manyan mutane goma sha bakwai. Kwamitin ya nuna rashin gamsuwarsa da ƙin halarta zaman sauraron ba'asi da suka yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.